Assalamu alaikum malam mijina ne ya saki ni saki ɗaya kuma muna da 'ya'ya tsakaninmu don Allah malam kai mai wa'azi don kullum yana zuwa tafsiri wajen ka to ka ji tsoron Allah inda fara da kai da kai da kullum yana zuwa dai malam Abraham ya fara zuwa ba shi da ba to na farko tun da an ce kullum kana zuwa tafsiri kaga ta yi ma shaidun kwarai kuma ta nuna tana son ka kuma ta nuna tana son 'ya'yanka kawa Allah ka dubi girma Allah ka mai da ita ko ba ku yadda ba kun goyi bayana to duk wa'annan bakunan masu wa'azi suna roƙonka don Allah ka mai da ita ki yi kwantatin ne gobe ki ba shi haƙuri sha Allah zai mai da ki sha Allah zai mai da ki in kuma abin ya fi ƙarfinka kana iya samu na daga baya an tashi tunda kullum kana zuwa tafsiri sai mu tattauna amma dai ta cincinta ka tausaya mata ka tausaya mata Allah ya tausaya maka muna cikin kwanaki goma na ƙarshen ramadana masu albarka muna wurin tafsirin nan da ta shaidai ka kullum kana zuwa muna wajen tafsirin nan da ta aiko korafinta ga mutanen nan masu zuwa tafsiri da ta alkur'ani cikinsu da masu ɗauki da azumi cikinsu da masu zuwa sallar tarawih duk suna roƙonka don Allah ka dibi Allah ka mai da ita ka mai da 'ya'yanka kuma in wasu abubuwa ta kai ma dukkan rubuta sharuɗanka ka bata za ta amince ma ita ma insha Allah za ta amince don haka in bai miki magana ba zuwa gobe ki tuntube shi insha Allah insha Allah zai mai da ke insha Allah Allah ya sa gobe ki rubuto muna ya mai da ke kuma kun ga fa ahlus sunna ne shi wannan bawan Allah ba don yana zuwa tafsiri ɗaya ba ahlus sunna ne saki ɗaya yayi kusa dan bida'a shi ka saki uku ko fiye da haka ya ke mu sakin bid'a amma saki ɗaya yayi at-talaqu marratan kai wannan yana yana yana amfani da tafsirin da yake zuwa bawan Allah ne na kwarai insha Allah zai yadda ya mai da ita insha Allah <laughs> mutum ba zai tattara waɗannan kirki da yawa ba cikin azumi kuma ya abin nan kuma ya kiya kuma jiwo tana bibiye da labarin ka ta san kana zuwa tafsiri jiwo me kai haka daɗi don Allah ka mai da ita don Allah to yanzu abin da za mu rufewa da shi na da wani labari mai daɗi gare ku shekaran jiya ku kuka taya ni ko muka roƙi wani miji ya mai da mata tai ko to matar ta ce a gaya muku ya mai da ita da haka alhamdulillah kiran da muka yi mai ya jiya kuma ya aikata da haka muna roƙo Allah ya saka mai da alkhairi yadda ya biya mata wannan bukata Allah ya biya mai tashi bukata yadda ya kuranye mata bakin ciki Allah ya kuranye mai bakin ciki ya yadda ya ansa addu'an musulmi kada Allah ya tozata shi a rayuwa mun ji daɗi mun yi murna mun yi farin ciki kuma yanzu ya ji tsoron Allah ya san yana rike da ita akan wani abu da musulmi da yawa ko ta bata mai ya dibe ku nan da yawa Ya ce kin ci arzikin masu hulan nan kin ci arzikin su alaran man nan kin ci arzikin su kaza ai Allah aka hada ni da shi Allah ne wa kin ci arzikin karshen goma na karshe na Ramadana na rike ke kuma wannan matar ki ji tsoron Allah kin ga da aka yi ko Ta ki ji tsoron Allah ba kin koma ba ne domin ki taɓata mai rai ki bi shi sau da ƙafa ina yi bari na bari ki ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah ki bi mijinki muna roƙo Allah ya ba ku zaman lafiya duk za ki ɓata mare ki tuna duk musulmi nawa ki ɓata mare cikin masallaci yanzu duk mu ki ɗauke mu mutanen mu waɗi yanzu kuma ki yarda yanzu ga mijinki mun ce yayi ke ma mun umurce ki muna baki wasiya ki bi shi sau da kafa in baki ba ke ki saba muna yanzu shi mijinki ya cika nashi Allah ya ba su zaman lahiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk